wanda ya dace da sha biyu ga watan june 12 kenan shekara ta 2017 matasa ba san june 12 a najeriya ba labarin ta ya daɗe da wucewa to mun gode allah da ya kare mu daga sharrin june 12 muna cikin tafsirin suratul hajji kuma za mu iya ƙoƙarin mu ci gaba duk da ya kamata ga yanayin lafiya ta malam abakar ya karba min amma ya kiya to idan taiwa ta samu dai muna fata allah ya kawo sauki in bai samu ba kuma za mu tilasta shi dai haka nan ya haƙuri ya karba mun kwana akan aya ta 41 zan kuma so in ba ku haƙuri bisa ga makara wani lokaci irin waɗannan wasu dalilai ke kawo yau kun ga sulhun aure ya tsayar da ni gani ina kan lokaci ina sauri na hanzari ba yanda zai ina so a cimma maslaha kuma alhamdulillah dai an cimma maslaha din sannan da baro tuwon lokaci ne wani zuwa ke sa dan jinkirin ya zama mu fara cikin lokaci ba amma waɗanda ke kallon rekod su ba su iya ganewa don ko ne ko shi muna kokari mu cika awon mu guda cif ko kuma sai mu shiga cikin hakkin ko ya zan kungo a matsayin lokacin shan ruwa to Allah ya bamu lada gaba daya za mu tashi kaya ta 42 wa yukadzibuka faqad kazzabat qablahum qaumun nuh

وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف da نكير Allah yana lallashin manzonsa yana ba shi haƙuri bisa ƙaryatawar da ake masa ko ba wanda Allah ya aiko ba duk dattijin da ya kai shekara arba'in kuma shi mutumin kirki ne mai dattaku ya faɗi magana ta gaskiya aka muzanta shi aka ƙaryata shi dole zai ji ciwo to bale wanda Allah ne ya aiko shi zaka sai ya zanto sun kara ɗaukaka darajar manzon Allah ta inda ba su sani ba sai Allah da kansa yana rarrashi sai na bashi hakuri yana cewa in ka idan su kafiran ƙuraysha sun ƙayyata kai kai manzon Allah to ba gare ka farau ba ba gare su farau ba faqad kazzabat qablahum qaum nuh gabanin su mutane annabi nuh sun ƙaryata manzon su wa adun adawa mutane annabi salihu su ma sun karyata manzo su a'a mutane annabi hudu wa samud su ma samudawa mutane annabi salihu su ma sun karyata manzo su wa qaumi ibrahim su ma da mutane annabi ibrahim da marudu da jama'arsa su ma sun karyata manzo su wa qaumi lut su ma mutanen sadon wanda ka aika ma annabi lut su ma sun karyata manzo su wa ashabu madiyan mutane annabi shu'aib na garin Madiyan su ma sun karyata manzansu wa kuzziba musa magabacinka annabi musa da aka aiko mai hudawa su ma sun karyata shi ashe kenan wannan dabi'a ce ta da'awar musulunci cewa dole ne sai an samu da za su yi tirjiya su ce musu amince ba ba wani mai zo face sai masa adawa Allah tabaraka ta labai na wannan wurare da yawa cewa kowane manzo sai ya gamu da makiya wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira aduwwan min al-mujrimin sai an samu kangararru masu adawa da shi a wata ayar wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni akwai shayatin al-ins akwai shayatin al-jinn dole ne da musulunci sai ga da kalubale na guda biyu kuma yuhi ba'dhum ila ba'd waya suke tsakanin junansu suna saduwa tsakanin shine wahayi magana ta sirri suna saduwa tsakanin junansu suna tattaunawa zukhrufal qawli gurura sai suna kawata ma junansu magana ta adawa da annabi suna rudin junansu walau sha'a rabbuka ma fa'alu fadharhum ma yaftarun haka ubangiji ya tsara da ya so da ba a yi ba amma ya fi son a yi din da haka dole ne duk wata da'awa ta musulunci ta game da kalubale dole ne a samu masu faɗa da ita karka ce to ai inda bisa gaskiya yake da ba ai ta faɗa da shi ba a'a wanda suka fi kowa gaskiya su ne ba ai ta faɗa da su kuma karka ce ai inda kai bisa gaskiya kake da yanzu Allah ya halaka masu adawa da kai Allah ce fa amlaitu lil kafirin sai dai jinkiri da kafirai sanda suke sharholiyarsu suna zagi da cin mutunci allah da wasu komai ba kyale su yana ba su ci yana ba su ci yana ba su iskar shaka yana ƙara rasu lafiya a jikinsu su kuma suna ƙara ɗagawa suna ƙara kafirci malaman tarihi sun ce tsakanin lokacin da fir'auna ya ce ana rabbukumul a'la da lokacin da allah ce fa'agharaqna ala fir'auna. wa antum tanzurun shekara arba'in haka shi zan Allah ba fa sauki ya samu kwarai da gaske duk da awar sa shekara 23 ne sai ga sha samu gagaruman nasara bai cika ba sai da ya zance ba wani addini mai tashi a duniya kamar musulunci abinda ba a yi ba shine bayyana ya super powers a isar da sako a wurinsu masu kasashe masu karfin tattalin arziki ƙasashe masu ƙarfin soja ƙasashe masu makami ƙasashe masu ci gaba na hadara wayewa ta duniya gine-gine da ƙere-ƙere da fasaha da kimiyya da sauransu amma a nan alaihi wasallam tun yana da sauran rayuwa sai da yi yunkurin yin wannan ya umarci usama bin zaid haɗa runduna wadda za ta je ta kai hari ta kai farmaki a ƙasar roma wadda ita ce daula mafi kusa daga cikin manyan daulolin duniya na wannan lokaci shi yasa bayan har manzon Allah sai dai Abubakar ya zartar da wannan kudurin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda ba da shi ba aka ce yanzu al'umma ta shiga wani hali ka yi haƙuri daga baya a yi ta ya ce wallahi ba zan fasa aika saƙon manzon Allah ba wannan kuduri ne na manzon Allah dole a zartar da shi suka ce to in dai dole ne kai to ka cire Usama yaro ne ka sa wani ce manzo Allah ya fi ni sanin shekarunsa ya ce abu guda nake so cikin rundunar da mutum guda ne ban so ya tafi shine umar faruk shi dole ne yana buƙatar mataimaki kuma shi fi kowa dacewa kuma haka aka yi abubakar baya cikin rundunar baya ciki domin ai shi lokacin an umarce shi ya sallah ne an masa liman amma umar yana ciki akwai manya-manyan jagorori na yaƙi waɗanda da gani sun fi shi kwarewa amma manzon Allah yana tafiya da wata siyasa ilahiyya yana tafiya da wata istratijiyya rahmaniyya ubangiji da kansa ne ya tsara masa ga yadda za a yi Wata wannan rabura ba su ake ta je ta kashe mutane ba su ake ta tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro idan aka ajiye buhun aya a kaddara aya tana jin ɗarɗar kare zan tauna ta za a yi sai ta gana ɗiban tsakuwa ana tauna kafin kai ta san ta riga ta zama labu ko ba kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makasudin sabab shi ne ya nuna da duniyar musulunci a ƙarshen rayuwar mai gidan lokacin da ake ganin addinin zai kawo ƙarshe sannan ne suke kokarin ma su kai inda ba a kai sannan ne suke ƙoƙarin su yaƙi waɗanda ake tsoro kuma da wa da jagorancin yaro wanda ne shekarun jiya ya balaga ƙaramin yaro ɗan sha hudu zuwa sha bakwai yaro ɗan sha bakwai ss2 nan fa a ce shi ne da rundunar da za ta kai yaƙi america ya kuke gani ta wannan ilka'un ru'ub sun a jefa rauni da tsoro a zukatan kafirai shi yasa nan sallallahu alaihi wasallam ɗauki strategiya ne kuma sai da shi ya ci nasara da yawa ƙabilu sun yi tarin rigga bayan jin manzo Allah cikin suka ce to ya huta ba shi ne aka kuma kuma ya mutu shi ina jini ya ƙare. sai suka ga runduna ta yaƙi guguwar tana tashi ina za su je aka ce rasha suka ce wa rura ashe addini yana da sauran mai zaka ce addini yanzu aka fara addini kan sai ƙarshen duniya to sai suka fara ja da baya Allah ce fa amlatu lil kafirin da kafirai suka karyata manzanni ban gaggauta musu hukuma ba jinkiri ne na su. sun ba a sannan daga ƙarshe na karɓe su na yi musu danƙa fa kai fa kana nakir ya musu na yake idan kai nan lafiya nake musantawa ku kalli na bayan ku gani cikin su akwai wanda Allah ya dutsar da su a ruwa akwai wanda Allah ya sa aka daka masu tsawa ta firgita su ta halaka su akwai wanda aka aiko masu guguwa akwai wanda aka nutsar da ƙasa aka kifar da su a cikin ƙasa akwai waɗanda aka zo musu da azaba cikin inuwa azabu yawmi zulla su ubangiji ta ko ina yana iya zo wa mutane muradi ku ɗauki izina daga wanda suka gabata fa kayin min qaryatin <laughs> فكأي anan قرية أهلكناها سو ديوا كأي ألم بمعنى كم الخبرية كم بمعنى كثير من قرية ديوا القريو أهلكناها من هلكاس وهي ظالمة muka zalunce su ظالم تيسو zalunci kawunan su. ta hanyar yin kafirci da karyata manzannin Allah da muka yanke musu hukunci ba mu zalunce su ba su ne masu zalunci fa hiya khawiyatun ala urushiha yanzu haka gidajensu na can sun ruguje a kan al'arshinsu wato tun manya manyan gidajen allah ya wargaza su sun waye gari sun koma kan wabi irin mu'attala so nawa ne za ka tarar da rijiya wacce an daina amfani da ita wadda a da mutane cinkoso suke sai an bi layi a shayar da dabbobi sai an ɗora ƙorai ko bokitaye su yi layi don a ɗibi ruwa a sha yau mu'attala ba kowa wurin saboda duk wanda aure wurin Allah ya halaka shi wa qasrin mashid so ne da ka gidan sama bene wanda aka daga gidan sa yana kal ana kallon sa yana ba da sha'awa ana nawa ne ne a ce ai nawa ne amma kuma Allah ta'ala ya tafi da su ya halakar da masu su na afalam yasiru fil ardi to me yasa ba za su tafiya a cikin ƙasa ba ko ba su taɓa yin tafiya a cikin ƙasa ba ne su ga abubuwan ban mamaki na ubangiji fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha idan suka yi tafiya sai ya zamantu suna da zukata masu ɗaukar izina masu hankalta au adanu yasma'una biha ko idan suna da kulluwa masu jin labaran abubuwan da gabata wato in kana yawon duniya akwai abubuwan ban baki iri iri da za ka gani ko da ƙasa guda kake zuwa za a ce kowace shekara sai ka tafiya mai nan cikin Nijar duk sanda ka tafiya mai sai ka ga wani abu na lura da baka taɓa ganin sa ba sannan duk sanda ka tafi sai ka ji wani labari wanda in ka zauna ƙasar ku ba za ka ji shi ba da tarihin magabatan can da irin kimiyyarsu da fasaha su da ci su da hukumar Allah a su idan sun yi zalunci fa inna la ta'mal absar Allah ya ce daman makanta ba ta idanu ce ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur makanta ta gaskiya ita ce wadda zukatan nan da ke cikin kirajen ku suke yi dan haka dan adam ido hudu gare shi nawa gare ka Allah zai kammala ido nawa gare ka duka gani kai akwai biyan da baka ganin su suna can cikin kirjinka idan wannan ido biyu na bisa kanka Allah ya zarafce ka suka rufe ashe ba za ka amfani da hannunka ka ba ka ji ba ashe ba za ka ɗanɗana ko ka ji ƙanshi ko wari a hancinka ba ashe idan an yi ma magana an ce hannunka mai sanda ba za ka ji da kulluwanka ba ashe idan ka bukata ba za ka yi magana ka ce ku nuna mani hanya ba to idan waɗancan na zukata suka mace suka dushe suka daina gani to ya za ka yi don haka makanta ta gaskiya ba ta mara ganin ido ba ce ta mara ganin zuciya ce idan allah ya buɗe basirarka ya gwada maka hanyar shari'a to makanta ta idanu ba za ta cuce ka ba amma idan allah ya toshe zuciyarka to ganin ido ba zai fa'ida ba kamar yadda aliyu da bange ce allah ya ji kansa daga cikin hikimar idanun zuci wanda ba mu ganin su shine suna da alaƙa mai ƙarfi tsakaninsu da idanu na gani al'ummar basira waɗannan idanu na gani so da yawa kaifinsu yana tasiri ga kaifin idanu na zuciya da babu gani da haka mutumin da allah ya karɓe masa idanu sai ya cire ganin gaba ɗaya transfer ɗin ya kuma zuciyarsa shi yasa da wuya ka gaba kafa ba da basira tun da daɗewa wani magabaci ana ce mishi safiyuddin ibnu aibak as-safadi kai ina jin ba safiyuddin yake ba ibnu aibak abdurrahman ne ko ibnu aibak as-safadi almajirin imam zahabi ne ya wallafa littafi sunan shi naqsul humyan fi nukatil umyan saboda tsadan kasancewar littafin abokin firata ta da na wallafa abokin fira na larabci a nisan fudala na ɗaya daga sayar alamin nubala mujalladi na ɗaya zuwa na ashirin da uku sai na takaici wannan littafi na sulhumiyar sai na shigar da shi cikin anisul fudala dina zaka in kana karatu anisul fudala za ka yi ta ganin labarin makafi a ciki shi wannan naksul humyan tarihin makafi ne daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa zamanin ibnu aibakar safadi karni ya takwas duk wani makafin da kasan an yi sai da kawo tarihinsa kafin nan sai da ya chapters guda goma fasali guda goma na bayanin makanta ya bayanin me ake ce na makanta wa'ina dalilai ke kawo makanta wacce makanta ce ta gado wacce ce ta cuta waɗanne hanyoyi ne ake iya magance makanta sannan ya maganar kaifin basirar makafi ya maganar waƙoƙin makafi ya maganar soyayyar makafi kai abubuwa ba su ɗin littafi yana da ban sha'awa na sadaukar da shi ga maktabatu sahaba shi kaɗai ne wanda na taba gani a rayuwata laksul hunyan kofi ɗaya ne wani aboki na fahad albilali duk inda yake duniya allah ka zubince shi iya mutu allah ka gafarta masa ba ni da labarin sau shekara ashirin 24 shi ya bani kyautar littafin من كل زاكو غشيما مواكيني زاكو غا إهداء حرب واقع إلى تال كل امرئ سحب يسر بقربهم وكل امرئ في صحبه مسرور ولكن صحبي كالنجوم تلألأت وكالنجم فيهم وكالشمس فيهم قد بدأ منصور. يرمو تاجي كل التافل ينا لم نكتب التصابة نبارك يتسا كل دوكيش كو كرنتا amma kuma kun san da fadala na za ku ga labaran makafi masu daɗi a ciki muradi shine in Allah ya karbi ganin ido so da yawa sai ya karfafa mai sai ya karfafa basira shi yasa ka tarar da abin da makaho ya hardace mai gani bai iya hardace shi idan kuka harda kai da makaho lokacin da za ka manta shi ne manta ba makaho in yi da hanya sau ɗaya to bisa galibi bai bukatar sanda ko jagora sai dai don gudun tsotsai amma yana iya kai kansa akwai abubuwa da yawa da suka danganci makafi ba da sun makanta amma waɗanda Allah ya zarafta da ita in su karanta littafin ko an karanta musu wala za su ji daɗi kwarai da gaske da suna cikin su ni'imomin da masu gani ba su da ita to kaga ashe kenan makanta ta rashin gani ido ba ita ce illa ba babbar makanta mai illa ita ce ne walakin ta'amul qulubul lati fi sudur wani zai ce to ai zukata da cikin kirji suke dan me Allah ya ce fi sudur don da Allah tafi Allah fi sudur da ma ya ce walakin ta'amal qulub ai ya isa sai mu ce a'a kamar yadda Allah ya ce ne yaquluna bi alsinatihim ya da ma ai magana da me ake yin ta amma kuma sai ce suna faɗa da harshen su sai ce walakin ta'amal qulub allati fi sudur idan wancan taukidi ne do a nuna maka akwai qaulul qalb akwai amalul qalb akwai ƙaunin lisan akwai amalin lisan akwai amalin jawarih kashi biyar ne sai aka ayyana aka ce ya na bi alsinatihim to haka ne shi ma walakin ta'amal qulubul lati fi sudur wanda ya nuna wato wannan dai jukatan da ke cikin kirazan ku su ne ake gudun su makanci ko Allah ya baka gani na ido yi kokari ka inganta ganinka da zuciya ta ya ka inganta ganin zuciya ta hanyar yawan karanta maganar Allah ta hanyar yawan ambaton Allah shi yasa su kuma mahaifin ƙur'ani sun fi kowa kaifin basira damar ƙwaƙwalwa training ɗinta ake yi na taɓa baku labari da na karanta a wani littafi da ake cin by the way of deception wanda wani ɗan leƙin asiri na isra'ila ya wallafa by the way of deception duk abin da za ka yi ka yi shi ta hanyar yaudara wannan shine taken mossad ƙungiyar leƙen asiri ta isra'ila duk abin da za ka shi ta hanyar yaudara to daga cikin hanyoyin da ya faɗi ake training ɗinsu sai a zo da kai a wata babbar ma'aikata a ajiye ka a baka littafi a ce duk motar da ta shigo ka rubuta lambarta kuma ka ce haka in ka fara duti karfe shida na safe shida na yamma sai a karɓi littafin ce to karanta lambobin motocin da suka shiga wannan ma'aikatar yau da ana da wannan hasara da hardace suratul kafi wanne ne ya fi albarka ya fi tasiri ga ƙwaƙwalwa to kaga saboda haka duk yaron da ake so ya basira ta yi ƙoƙari ya fara da ƙur'ani haka mai risala ya ce ko ku fara musu da littafin Allah wa yasta'jilunaka bil adab wa yasta'jilunaka bil adab wa inna يستعجلونك بالعذاب كافر سبب صاحب الروتا ده زالنتي ده تورن كي ده إيه يستعجلونك بالعذاب سنة نبيك قدقاو سوك مسو ده عذاب واتو صاحب بس زي عذاب ربا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمتنا علينا إجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم Allah in dai abin da manzon da baka ke faɗi gaskiya ne Allah ka daɗe baka saukar mana da ruwan duwatsun azaba ba ko ma duk wata azaba mai daɗe da ka sani Allah ka daɗe baka saukar da ita ba ta. Allah ta'ala ce wa lam yukhlifa Allahu ahda wa'ada abinda ba sani ba shine Allah bai saba alƙawarinsa tun da yace zai yi zai yi saboda haka akwai ranar ƙindillanci amma cewa ka zo da cire gama ba aikin kai gama ba kake azabar ba إن أنت إلا نذير إن عليك إلا البلاغ وما محمد إلا رسول كيف أنسى كوني تأكي كفتا أما أي وطر واكو ينكي حكومتي كو دوكر دوكا باب تغريكا وذا الله بايا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون idan ko gauga kuke a ah, to an dade yayi to Allah yana gani in da shekara 30 ko 20 ko 50 da suka wuce shi fa wuni ɗaya a gurinsa ka alfi sanatin mimma uddu kamar shekara dubu ne wanda kuke kirgawa idan ya zato daga sahur din da zai buɗin baki a wurin Allah sai an shekara dubu shekara ɗaya ɗaya ɗaya har dubu ka dubu shekarun ka nawa ne yanzu kana da talatin to sai kara maka talatin talatin talatin talatin sau talatin sannan kai ɗari tara har yau ba a yi wuni guda ba a wurin Allah to kaga ashe a wurin Allah don ɗan jinkiri shekara talatin ba wani ba wani abu ne kamar saurayi ne nemi aure sai a ce an bashi amma sai bayan sallah sai ce kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba gobin Allah ji saboda tsaban dai sharri dai ba a sunde in huta ya haka suke so yi azumi cikin tuzuranci sai bayan sallah don kai hakuri bayan sallah ne za ka gani za ka yi ta gani da na bana da na baɗi da na baɗin baɗaɗa da na baɗin baɗin baɗin baɗaɗa har illa ma sha Allah kai wata rana ma ita wannan da kake neman aure kana ganin ai jinkiri sai kaga an zo neman auren da yatta gurinka sai kaga ka ba da ita aure sai kaga kai ma ka ce sai bayan sallah saboda kana son ka ƙara shiri kamar ba a yi ba sai ka ji an ce ai an kai ta har ta haifu ba wani abu bane saboda ubangiji baya gaggawa don me don ya sani inna akhzahu al'ilu shadid idan akhzahu lam yuflithu in Allah ya kama ka ba ka iya kurcewa kai abin da yasa kake gudu kana bin dabba farauta saboda yan ta gudu ta gudu kenan to shi Allah ba ya guje masa duk inda kaje cikin mulkin sa ne walillahi al-masalu a'la a ce ka kulle dakin ka ko ina tiles ne sai ga kwado ya abin nan bera ya faɗo ciki ka kulle taga ko ina sai ya ta gudu ya ta tsalle tsalle sai kana kallon sa kana dariya dan ne ba da inda zai je in ne kana so ka kai ne ka bude ba ko taga ko ba in kana son kama shi dutse in ka je ba ka gana da shi ba ya fita ولله المثل الأعلى وكأي من قرية وكأي من قرية Allah ce kuma da yawa ne wata alƙarya amlaitu laha wadda ne mata jinkiri wa yau zalima alalin tana nan tana ta'addanci kuma ni kuma na kyale ta sun ma akhastuha sannan sai ne mata wata irin damƙa daga baya wa ilayil masir kuma gare ne makoma take don haka damƙar da ne mata a duniya ba ita ke don ba akwai wata gobe alƙiyama da za a yi قل يا قل يا أيها فالذين آمنوا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا nas manzo Allah ka kira mutanen duniya gaba daya ka ce musu innama ana lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne mai bayyana da gargadi a gare ku ni ba cewa aka in yanke muku hukunci ba ni ba cewa aka wanda ya kafirce in masa wata azaba ni ba ni masu azabar ta sauka gare ku ni mai rahama ne a gare ku na amanu wa amina salihat da suka yi imani suka gaskata ne suka yi ayyuka na kwarai inda na umarce su da su lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafarar su da suka yi baya sannan kuma za su samu arziki mai daraja in ka ji ubangiji ya ce rizqun karim a cikin qur'ani to aljanna yake nufi duk sanda Allah ya ce zai baka arziki na daraja to Allah bai baka ƙasa da aljanna aljanna zai baka والذين سعوا في آياتنا معاجزين wanda suka yi kokarin su shiga cikin ayoyin mu suna kutsawa suna kokarin wai za su rinjaye mu suna kulla mu addini sharri da makirci ula'ika ashabul jahim waɗannan su ne yan wutar jahima wayanda za su lizimce ta ba su fita a cikin ta sun yi iya kokarin su yaƙi addini ba su ci nasara ba amma kuma addini ya ci nasara afkar da su a cikin wuta wadda ba za su fito sa ba har abada kuma أرسلنا من قبلك

per الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم wannan aya malamai sun yi ta samun tuntube a cikinta an yi tafassara ta da wani rubabben hadisi wanda bai inganta ba gogaggen malamin hadisin nan na wannan zamani wanda duniyar malamai suna ta sakanna cewa allah ya ba shi falala a fagen hadisi shine muhammad nasiruddin albani لا يحسده إلا جاهل ولا ينتقده إلا مبتدئ كنت لا يبغضه إلا مبتدئ كوا كغير أسألان ألباني والله دم بدئاني سبب مجددي من السنة باوي سنة تكرنت الحديث كما سنة أكيدة أدوك بعد الدنيا to malam nasiruddin albani sai zo warware wannan matsala sai littafi ya same shi nasbul majaniq li nasfi qissati al-gharaniq malaman tafsiri sun kawo ne cewa lokacin da Allah ta'ala ya saukar da suratul najm wal najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa hazwa inda Allah ta'ala ke cewa afara'aytum lata wal uzza wa manat al-thalithata al-ukhra ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى سيسوكا تشوي النبي لا تشوي من الكراتون سيشد أن يجيبها نصا نصا عين سيتي تلك الغرام قل هلا وإن شفاءتهن لترتجى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى sai ya kutso ce tilkal ne ulula ka ji gumaka masu daraja wa inna shafa'atahunna la turtaja ai kowa yana bukatar ceto inda gumaka lata da uzza da manata karatu ya lalace to ina isma idan ya zama Allah san saura wannan so da rubutun hadisi malam Nasiru Gidan Albani ya shirya tankokin yaƙi manya-manya ya raga-raga-raga da shi ya bi shi sanadan wa matanan ma'qulan wa duk wanda ya karanta littafi baya sake shakku cewa qissatul garawi ƙarya ce duk da yake malaman tafsiri da yawa sun kawo ta to za mu fassara ayar bisa yadda suka fassara ta da farko sannan san fassara muku yadda ingantaccen fassara take don ku kauce mota saboda ni na san ko yau in an karanta ta cikin rima rediyo sai kun ji an karanta ta da waccan fassara wadda take rubabbiya eh ka gani ko ga sunan ai tafsirin da sun kakka wannan wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu taba aika wani gabanin ka ba manzo ne ko annabi illa idza tamanna sai fa in yayi karatu alka shaitan fi ummiyati sai shaitan ya jefa wani abu a cikin karatunsa sun mai fayansa kullahu mai yanke shaitan sai Allah ya goge wannan barnar da shaidan ya jefa irin tilkal garani kulkula sun da sannan sai Allah ya inganta ayoyinsa na kwarai wallahu alimun hakim Allah mai cikakken sani ne mai cikakken gwaninta to kun ga wannan fassara mun yi ta bisa ga mai bisa ga wacce ruwaya ta garani amma fassara ingantacciya wacce malaman sunna suka yin jari ita ce mu ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi ba wani da muka taɓa aikawa gabanin ka manzo ne ko annabi illa idza tamanna face sai idan ya yi buri alkashaitanu fi umniyati shaitan ya jefa a gurinsa Kin ka ce ana iya shi da tilawa babu laifi a fassara shi da tilawa amma a ina ne zai jefa ba cin tilawar manzon Allah ba a cikin zukatan mushrikai fa yansakhu Allah ma yulqi shaitan wannan abin da Allah ke jefa maka kafirai sai Allah ya ture shi ya goge shi summa yuhkimu Allahu ayati sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah mai cikakken sani ne mai cikakkiyar gwaninta su masu wacce ruwa su suka ce wannan lokacin da sajadul na wal mushrikuna jami'an da manzo Allah ya gama karanta suratul najm ya zo ta ne Allah ta'ala ce fasjudu lillahi wa abudu da yanzu Allah ya sajada sai musulmi suka yi sajada mushrikai ma suka yi sajada wannan yana iya inganta amma ba tare da an karanta wancan abinda da shaɗa ya jefa zukatansu ba amma saboda jin nauyin alkur'ani saboda kwarjinin alkur'ani da girmansa duk da mushrikai da aka ci a yi sajadar wasu lokacin da suka yi sajada ba wannan labarin a lokacin da ya faru idan ya faru to shi ne ya watsu cikin makka har jita-jitarsa ta kai habasha su usman bin affan da matarsa Rukayya da manya-manyan sahabbai da suka je hijira suka yi tsammanin cewa makka ta musulunta gaba ɗaya sai suka sake dawowa bayan sun dawo da suka ga kuma azaba ta ƙare ba suka sake yin kwada suka sake komawa hijirar da ba su dawo mata bakka ba sai da manzo Allah hijira madina a shekara ta hudu yana khaibar suka ci mashi karkashin jagorancin jafar ibnu abi talib kafin daga baya Allah sallallahu alaihi wasallam ya kishi yakin mauta liyaj'al ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad Allah yana so ya sanya abinda shi yake jefawa makafirai ya zama fitina ne ga waɗanda akwai cuta akwai datti a cikin zukatansu walƙasati qulubuhum da waɗanda kuma zukatansu sun bushe ba su jin wa'azi ba haka idan shaidan ya jefa nasa karatu to waɗannan biyu su suke sharɓarsa masu cuta a ransu kamar masu hasada da jin haushin manzon Allah don mu ya ɗaukaka halla nuzul hadal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim dan Allah zai aika qur'ani da talaka dan me bai zaɓi manyan mutane ba wal qasati qulubuhum da masu taurin zuciya su kuma duk yadda kai da su ba ka iya gwada masu gaskiya kuma har abada akwai irin su to waɗannan kashi biyu sai Allah ya sanya karatu shi ɗaya ya zama fitina a gare su wa inna zalimin la fi shiqaqin ba'id hakika azzalumai suna cikin sabani mai yawa suna nesa da gaskiya suna ƙara saba ma gaskiya to amma kashi na uku waɗanda su wannan fitinan ba ta cutar su shine wal ya'lam alladhina utul ilma annahu alhaqqu min rabbik don waɗanda aka ba su ilimi su san cewa qur'ani na gaskiya ce daga ubangijinka haka ba ka imani da qur'ani imani na gaskiya sai kana da wani nasibi na ilimi ba ka tsoron Allah tsoron Allah na gaskiya sai kana da wani nasibi na ilimi innama yakhsha Allah min ibadil ulama wato ilimi Shi ne sanadarin gane gaskiya kuma duk wanda Allah ta'ala ya ba shi nasibi na ilimi ta wannan ilimin sai ya masa jagora zuwa ga sanin gaskiya sannan duk wanda ya zauna baya da nasibi na ilimi yana cikin jahilci to labin da sai jahilci ne ya masa jagora zuwa halaka ko da ko ta hannun wasu masu ilimi ne domin akwai masu ilimi masu halakarwa masu batun da mutane kuma da ilimin a ja aya a fassara a ɗauko hadisi a makara amma kuma ana so a kai ka wuta to idan kai jahili ne sai a jefa ka sai a wurgar da kai وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من kuma dai waɗanda aka ba su ilimi su san cewa ƙur'ani na gaskiya ne daga ubangijinka fa yu'minu bihi saboda dalilin wannan sai su imani da shi fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatansu su yi khushu'i su yi hudu'i su kankanta zuwa ga Allah wa inna Allah ala hadi alladhina amanu hakika Allah mai shirya da wanda suka imani ne saboda imanin nasu ila siratul mustaqim zuwa ga hanya mai kakkiya saboda haka shimfidar imani ita ce babban shimfida ولا يزال الذين كفروا ولا يزال الذين كفروا في مرية fi miryatin suka yi kafirci ba za su gushe ba suna kokonto alkur'ani hatta ta ce wa musa'atu bakta har sai alkiyama ta zo musu bisa afke kwatsam za ta zo sannan su gane ƙur'ani gaskiya ne aw ya ce wa azabu yawmin aqim ko kuma azabar ranar nan da ba wato ba da alkhairi ita ce ranar alkiyama ga kafirai har wannan rana ta zo musu yawmin aqim al'aqib cikin mutane shine wanda baya haifuwa to an kira ranar alkiyama aqib saboda babu wani alkhairi da kafiri zai iya samu a cikinta babu sassauci babu rahama rahamar Allah guda tara zai daɗowa da wannan guda ɗaya da ya bari duniya ya ta ji kabbayi da su amma ba za su shawo kafirai ba idan kafirai suka ga ana rabon rahama a wannan rana duk da iblis sai ya yi fatan shi ma zai samu sai da ganin duk waɗanda ya halaka guda guda ga suna ana ɗaukewa sai ya duba ya rasa abokan shiga wuta amma duk da haka ba za ta shafi kafiri ba alkawarin Allah ne layyar hulal jannata illa nafsin mu'mina babu ran da ke ɗanɗana ƙanshin aljanna ko ya shaƙi ƙanshinta ko ya ɗanɗana daɗin abin da ke cikinta sai fa yana da imani shi yasa babu abin da ya kai martaba irin Allah ya kama mini kuma ya maka ko ya maka kowane irin gata duk abin da aka jarabce ka da shi mai sauki ne in ba jarabce ka da shirka ba amma da an sace maka imani aka mayar da kai ga sihiri ko dabo ko bore ko tsafi ko zuwa wurin doka ko ka ɗauka akwai wani mai yi ba Allah ba ya zanto akwai wani wanda kake miƙa wuya gare shi gaban Allah shi shikenan an gama da kai almulku yawma idhin lillah a wannan ranar mulki na Allah ne shi kadai liman almulku yau illahi alwahid alqahar rannan ne kalmar bahaushe take tabbata babu sarki sai Allah a nan duniya ka akwai sarakuna sosai masu mulki amma a lahira babu almulku yawma idhin lillah nan duniya ko an yanka masa da mai dan da mai yawa wani nasa cikin cokali wani nasa cikin kuyafa wani nasa cikin kwarya wani nasa cikin akushi wani cikin biro wani ma kwantena ce kawai haka wani sai ka hau jirgin sama in kana so ka tsallake mulkinsa wani in ka hau mota mai sauri wani ɗaya za ka tsallake wani da keke za ka tsallake wani mai anguwa ma da kafa za ka fita mulkinsa ka yi gaba ya kuma bainahu kuma a ranar Allah da kansa ke hukunci ina tadabburi irin wannan ayoyi na alkur'ani da ke maganar hukuncin ubangiji sai na fahimta cewa fa tunanin mu game da hisabi ba daidai yake ba duk da mafarki gudan ne ana hisabi lahira mala'iku ke gani suna masa ko ba haka ba mala'iku ke hisabi Allah da kansa ne ke hisabi wa nada'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين muke hisabin kuma mun isa mu yi inji Allah sai ka ba wani mala'ikan da baka je ka ce yi mini awo bale ka zarge shi cewa ya maka zalunci ko ya maka sharri ko mafarki wani mai ana hisabi sai ya ce wallahi ya mafarkin mala'iku sun kira shi an aje wannan in aje wannan ba mala'iku ke hisabi ba Allah da kansa ne ke hisabi shi yasa ba za a yi kure ba kuma Allah zai zo da rekod na komai da komai aran ne kafirai za su ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ce wa wajadu na amilu hadira aikin su gashi nan ade musu majigi an sa kasat gashi nan kana gani kai din ne ba wurin gudu wala yazlimu rabbuka ahada ba wanda Allah zai zaluntarsa sa sauraka baka isko zunubinka an ƙara baka isko ladarka an yi omitin ko an rage duk da banki ya kai da binnan kidaya da diddigi da kwarewa wajen aiki wata rana sai an sama kudin da ba naka ba akawun ɗinka wata rana sai an maka deduction ɗin da in ka je kai koke za a gyara to lahira babu wannan don ba ba mala'iku ke yi ba Allah da kansa yake hisabi to ni kuma wannan ya sa muke farin ciki cewa Allah zai hisabi don ka sa mala'ika to shi ko zai yi ba zai tsallake komi ba ko ba haka ba idan ka ɗauko kayan kwastam daga kwanne kana tsohon lela duk ɗan kwastam inda ka gani gaban ka zai faɗi to amma inda surukinka ne baban matarka shi ne shugaban yan kwastam kuma shi ka isko tsaye ba hanya me kake tsammani أي شيء وازي آه وابي أي شيء تو أنا كنت أدشي لي أكا دوكو هو ما أصلا شن كافا من تي بك غورت باري في تكا دوكو إذا تكا دوكو إذا أنا أدشي لي ميزر لي أكا تي إذا كنت أكا سن بنا أنا أبقى تدشي لي بازي يوم زي تتا فألا يكي أي تو أول مرانا الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن ما رحمه لدد تكهان بمكي تكي kuma zai mana rahama ne babu makawa Allah mun gode maka da samun natsuwa da wannan فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم إذا الله يحكمتي وإن سكي suka سكي aikin kwarai suna cikin gidajen aljanna na ni'ima da jin daɗi Allah ka kai mu can wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina waɗanda suka yi kafirci suka kayyata ayoyin mu fa ulaika azabin azabun muhim wanda su suna da azaba ta kaskanci da wulakanci wadda a wannan lokaci ba su da wurin ɓoye mata ga ta da tsanani ga wulakantawa Allah kai mana kariya wallazina hajaru fi sabilillah musulmin nan da suka yi hijira saboda neman yardar Allah fi sabilillah saboda su ɗaukaka addinin Allah fi sabilillah saboda su samu iko da sarari na bauta ma Allah fi sabilillah saboda su ɗauka tutar addinin musulunci fi sabilillah saboda su kashe waɗanda suka ce ba za a yi addini ba addini ya samu gurbin zaba. sun kutilu sannan bayan sun yi hijira suka ci sa'a aka kashe su aunatu ko ba a kashe sun ba suka gama rayuwarsu Allah ya kashe su la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana wallahi Allah zai azurta su arziki mai kyau alƙawari biyu Allah ya masa habban sa yace ko ku mutu in sa ku aljanna ko ku rayu in ba ku duniya kuma in kun kare ku zai in ba ku aljanna mala ya tabbatar musu da duka shi yasa kaga sahabban da suka fi kowa talauci irin su Bilal irin su Abu Huraira irin su Khabbab bin Arat makeri ne irin su ibnu Mas'ud dan ne yana kiwon awaki dukkan su sai da Allah ya ɗaukaka su benaye soraye gidajen sama suka yi a wannan zamanin wanda sai an zo an ce ranka da ya rasu bene abu ko jiya mun ba da labarin yadda yunwa take korarsa masallaci yana ƙwarin samuwa zan ɗin taimaka masa kuma bai iya cewa a bani saboda ta'affuf a ba wallahi abin hurera sai da ya gidan sama a madina kuma ya sama da shekaru talatin a cikinsa kafin allah karɓi rasa to shi ne layar zukan na hudun lahuru hasana in sun rayu wallahi allah sai ya ba su arziki mai kyau kaga allah ta'ala ya yaba da ƙoƙarin da suka yi na hijira dan abin da kuka bari Allah ce zan baku wanda ya fi shi sannan in kashe ku aka yi kun samu shahada kun samu ɗaukaka in ma mutuwa kuka yi ba kashe ku aka yi ba kuma arzikin da falalan na ubangiji suna nan da ku Allah ce wa inna Allah lahu khairu raziqin kuma Allah shine mafi alkhairin masu bada arziki la yudkhilannahum mudkhalan yardawna hakika Allah na shirin shigar da su mashiga wanda za ta yi masu daɗi yardauna su sun yarda da wannan mashigar da haka da kuka baro makka kuna son ta kuna ra'ayinta kuna bakin cikin barinta Allah zai ba ku inda za ku gamsu ku ce Allah mun yarda mun gode to amma da suka zo madina sai da Allah ya jarabta su sun zo madina akwai canjin yanayi makka gari ce mai zafi madina gari ne mai sanyi kaga mutumin da jikinsa ya saba da yanayin zafi in ya zo garin sanyi akwai daɗi ko babu babu daɗi sannan makka duwatsu ce madina da binnai ce saboda haka tattare kike da sauro yan madina suna da immunity saboda su sauro ya saba da jikinsu ko ya cike su ba su yin komai su kuma yan makka da suka zo kowa sai kamu da malaria sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tausaya masu suna wato ainihin cikin wahala a lokacin da babu ci gaba na irin wannan magungunan da ke akwai a yanzu a lokacin da ba a diba jini a gwada a ga menene ya ci ba a magana gane me illan sauran sai da manzo Allah sai su mai addu'a yace Allah ka kwashe duk wannan annobar kamar ne ita zurfa can cikin daji inda babu kowa to sannan suka samu sa'ida to sannan Allah ya ni'imta musu madina sannan ne aka fara waƙoƙa waɗanda suka samu shahada suka gode min almu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alai fa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir ma badalu tabdila da yawa kowanne su burin mutuwa yake da haka wanda suka mutu Allah ya ce bukatar su ta biya wa'anda ba su mutum ba suna nan suna jiran nan biyan bukatar kuma ga alkawarin Allah in man dasuru wa in shahada wa inna allaha la alimun halim hakika allah mai cikakken sani ne ga al'amura kuma mai cikakken haƙuri ne ga masu saba masa suna ta yawan saƙo shi ko yana ta yawan afuwa kuma yana ta yawan haƙuri sai ka ga mutum ya ƙarar da sai yana faɗa da musulunci awa guda ƙarshen rayuwarsa sai ka ga Allah ya sa yayi reverse ya yi turn ya yi kwana ya dawo da gaskiya sai Allah ya karɓe shi bisa kalmar la ilaha illallah kuma Allah ya ce tafi aljanna wala ubali ba abin da ya dame shi aljanna na baka to haƙurin ubangiji yana da yawa domin da baya da hakuri irin waɗannan bayin nasa waɗanda suka taimaki Allah suka taimaki manzon Allah suka bar gidajensu don Allah suka tasanna madina suka zauna inda ba dangin uwa ba na uba ba gida ba jari suka miƙa wuya ga manzon Allah sannan a haka annabi ba su da ce ku tahi mu tahi a kashe waɗanda suka ce ba a yi musulunci suka bi manzon Allah in ba haka ba duk wanda ya zage su da Allah baya da karfin hakuri babu shakka da Allah bai sassauta masa ba da kowanne su ba sai Allah ne da shi waliyin baro da kowanne sai Allah ya wulakanta shi kaga an kwaso shi kamar da ke kwaso shara abin banza bayan makasa shi amma sai sai jefi jefi Allah yake masa haka kisa duk wanda ya jagorancin ta'addanci ga waɗannan bayan Allah ya jira ƙarshensa amma sun halakar da mutane da yawa waɗanda bisa ga kyakkyawar niyya da kyakkyawar manufa da kishin Allah da sun manzon Allah da ƙaunar iyalan gidan annabi da wannan aka halakar da su to kuma gaskiyar magana duk wanda ka ga yana taɓa sahabban nan fa wallahi ba ya karanta qur'ani duk mai karanta qur'ani wallahi ba yadda za a yi ba yadda za a yi ya ga wato ainihin wallan sahabban annabi sai da alƙurani ko ina cike ki da yabon su kuma Allah yadda ya san jiya ya san yau haka ya san gobe inda yadda suke faɗa gaskiya ne cewa ya murtabbe ne ai bayan annabi ya cika ne suka bar addini da Allah ya san za su kada bai cika qur'anin su da yabon su ba da bai ba ganin suke yi ma tun annabi na da rai munafukai ne kawai suna jira ya mutu ne su yi abin da suke so Allah ka gane da mu gaskiya Allah ka fitar da mu daga ɗimuwa Allah ka shirye mu shirye da shirya da makwata bayan ta Allah shugaban kasar mu ka dawo mana da shi lafiya Allah ka dawo lafiya da abin da lafiya take bukata azumin mu Allah ka kar zan so a yake musu an bakunci ga wanda ba bako ba a gida ne yazo dan ya shek abdulaziz ali shek kafin mintunan da kyamara take iya ɗauka su ƙare minti ba zai wuce biyu ko uku ba ya dan ba da wata kalma jihiya da yan uwa za su yi amfani da ita idan an ƙare akwai muhimmiyar sanarwa wani ke wannan sanarwar ya kamata mu faɗe ta ita ma a kyamara ah, kamar da kuka sani mun buɗe asusun marayu na shekara wanda ɗan uwa shek kabiru haruna gombe ya fara asasawa allah ya saka masa da alkhairi na bana ma zai ci gaba a wasu masallatai an fara ka idan malam abdulaziz ya kare zan fara kaɗan gudunmawa da ta iso yanzu na cikin gidaje kuma su kai su aikuta su tsakanin gobe talata da jibi laraba insha allahu ranar alhamis za mu yi winding gaba daya mu tattara abin da ya samu mu hannunta da kwamitocin da ke wannan aiki Allah ya samu dace karon kula bismillah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عقيده الشيخ الجدي قصدي dokta liman ana liman uwa wa dan liman ga liman ga kan liman wani ya nasi ga ko kan dan babban liman a shekar da to muhammad rasulun bari kuma a ne da ne wani abu ayoyin da ya jaye yana musalaka zazzaki sai ya turo da shekaru talatin baya su shige lokacin muna kan samari muna buga musabaka alƙur'ani a masallacin alhafi har yanzu muna da yin wata musabaka da aka buga musabaka kan da iza shamsu kuwiyat kai za ku ci alƙiyama ta tsaya masu da ta yana ɗan sauƙi ne wanda ya kasa yi da jallabiya mai mala'in da ga shi wani tas ga jallabiya ba tas ga wani ayoyi wanda su tunaki wanda ba ki to sai ya kuna da ni wannan shekara talatin a baya yanzu ga yanar da shi da ni ɗin murnan haka jikoki muna don mata kin ƴaƴa kin mata ne auras shi ma kusan haka ko bai da haka yanzu na da ƴaƴa jikoki guda biyu mata amma shekara talatin inda suka shige a baya kamar jiya lokacin da shi da ni duk gaba da mu aure ba kuma ba mu je jami'ar islamiyya ba shi da ko je sudan ba takwal kafin daga sudan kuma allah ya yi awon gaba da shi ya kai shi garin annabi muhammad ya kwankwaɗo ilimin hadisi ya kwankwaɗo ilimi ya dawo da shi domin ya damu al'umma da shababu sunnati wal jama'a to ina cike da farin ciki da wannan ba wata kalma zan yi ba ille ina ƙara godiya ga Allah ina ƙara godiya ga Allah sannan ina roƙon Allah bi asma'il husna wa sifatil ula Allah ya ƙara wa Dr. Muhammadu Mansur Ibrahim Jagora Allah ka tsare shi daga sharrin makiya da sharrin mahasada waɗanda ya sani da waɗanda bai sani ba waɗanda yake tunani da waɗanda baya tunani maza da mata tsofaffi da batasa mutane da aljannu ya sa shi fi amnihi wa kanafihi wa ri'ayatihi wa salamihi ya akramul akramin wa ya arhamur rahimin sannan wannan ayoyi da ake taja a wannan zamani da mutuciki. ciki wa'annan kwanuka ramadaniya masu albarka ko ina ka je ana jan baki ana fasawa ko ba tare da shakka ko tsoro ba Allah ka sa ana yin wannan ibtiza amrdatillah Allah ka sa wannan aiki da ake ta yi ya zama ana yi ne domin neman yarda Allah kuma idan ya tabbata haka kuma Allah ka yi mana rahama da kabul da karɓar wannan aiki ya akramul akramin Allah ka iya mana da iyawarka gafar da kake shimfiɗawa a cikin wa'annan kwanuka da rahamar da kake shimfiɗawa a cikin wa'annan kwanuka da ƴantar da wuyan bayan da ka so wa'anda kake yi daga wuta ka taɓo su a yi rijista su cikin yan aljanna ka zuba su cikin aljanna da rahamarka Allah ka sa muna ciki Allah ka sa muna ciki ba don aiki mu ba ko wani abu ba don in don aiki mu wala amma don rahamarka ya Allah Da bi rahmatika nasta'in Allah ka yi mana rahama ka sabu cikin bayan ka waɗanda zaka yandasuwa daga wuta zuwa aljanna Allah ka ƙara wa rayuwar malam Muhammad Mansur Ibrahim albarka ka tsare shi ka aminta da shi dama ne da hagu ne gabas ne da yamma da kudu da arewa da ni da ku masu saurare da ma waɗanda ba nan suke ba suna saurare mu a midiya ta ko ina talabijin da rediyo duk Allah ya kare mu ya aminta da mu ya sabu fi jannatin na'im wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا